Mai zagi ka kare zagin ka, mai suka ka kare sukar ka, mai jiba ka kare jiban ka, mai zafi ka kare zafin ka, mai jiba ka kare jifan ka, mai sharri ka kare sharrin ka, mai aibu ka kare aibun ka, ziko ka daga sautin ka. Bana waƙar za a sha zance, mai hankali. raba sabon oji da yan inuwa kurman baki kai cikin zance kurman baki abin tsoro rago baya kamar toro ruwan nasara a tuka shi kai mai hasada ba za ka ci ba kurman baki abin tsoro rago baya kamar toro tuwon nasara a tuka shi duka mai hasada ba za ya ci ba